a umirtu an uqatila nasu hatta ya ƙulu la ilaha illallah eh, kawai abin da Allah ta'ala ya ce da shi abin da nake nema a gunka ne ka nemi sanin ah, duk wanda ya ce la ilaha illallah Allah ta'ala ce na yadda musulmi ne a wuce wannan kuma sai kan wani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gaya wa bayan su ce ai abun nawa mai su. an umarci ne wato na yaƙi mutane <coughs> musu wa'azi hatta ya ƙulu la ilaha illallah wanda wannan hadisi sahabbai fiye da goma sha biyar sun rawato ya ma wuce a ce wai hadisi ne ingantacce mutawatiri ne da lafazai iri daban-daban to amma shi ne wannan littafi daga farkon mu har zuwa ƙarshe abinda yake ta nanatawa duk wanda ya ce la ilaha illallah ba za ta amfani shi ba duniya ko lahira har sai ya bi sharaɗin tukuna da shi ya saka sharaɗin da Allah bai saka ba a bai saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani sharaɗi wanda baya cikin littafin Allah baya cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wa huwa baɗi batacce ne saboda haka a addinin musulunci kamar yadda muka ji abin da ake bukata shine ka ce la ilaha illallah muhammad rasulullah ai gashi ko a gabanka ko a kanka ko ko kuna tare da shi shi yasa wa'ansu wani lafazin na hadisin bai karasa da wa annan muhammadur rasulullah ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah ko kuma wudu ne ce ashhadu an allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan ya zama musulmi shikenan an wuce guda ba wani abu kuma da ake neman sa illa kawai tun da yi wannan kalmar shada ya shigo musulmi to ya zama musulmi fa kenan saboda ka duk abin da yake kan musulmi na wajibi ya hau kansa abin da ya kasance kuma na umarni shi ma ya hau kansa shi kenan kawai ci gaba da koyon karatu kawai wannan kalmar ita ce tauhidi saboda haka ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko a gurin yaƙi ko yana zaune ko a ina ne ko ba yahude ne ko wani mushriki ne ko ba nasare ne mace ce ko namiji duk wayan da a ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah ko kuma idan a gaban annabi fi sallallahu alaihi wasallam ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah kenan kawai ba mu taɓa ji ko gani cewa annabi sallallahu alaihi ya kafa mara wani sharadi kuma daban ba kenan musulmi ne wannan magana ta ɗaya kenan sannan kuma man ƙara la ilaha illallah wato da kalar janna wanda di ce la ilaha illallah to ya zama ɗan aljanna kawai automatically in ji annabi sallahu alaihi wasallam duk wanda ce la ilaha illallah ɗan aljanna ne ko dai a ɗauke shi a ɗiban farko ba hisabi ba iƙabi ko kuma a sa shi a gida na horo har zuwa lokacin da ya gama wannan zamansa na horo na waƙafi sannan kuma a fitar da shi a ƙarshe a shi a aljanna ko a samu wani salihi daga cikin waɗanda Allah ta'ala yau izinin ceto su su abinan su cece shi amma dai lallai sai ya shiga aljanna kuma in ya mutu a haka za a sallace shi irin sallar da ake yi wa musulmi a binne shi a makabartar musulmi kuma sannan a rika ce da shi rahimahullah ya gaji musulmi musulmi su gace shi haka nan man kana akir kalamihi la ilaha illallah wanda ƙarshen maganarsa wacce irin rayuwa ya a da baya to man kana akiru kalamihi wanda duk ƙarshen maganarsa ya zama la ilaha illallah shi ma da kalar janna duk littafin fikihu a babi ko fasali na sallar janaza ko abin da ya shafi mamaci wanda yake gargara a cike yake da wannan magana saboda haka idan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa laqinu mautaku la ilaha illallah ku laqqanawa waɗanda za su mutu daga cikin ku la ilaha illallah saboda man kana akir kalami la ilaha illallah da kallar janna wanda ƙarshen maganarsa a duniya ta zama la ilaha illallah ya shiga aljanna an gama shi ma ko ya kasance ɗiban fari ko ya kasance bayan an yi masa azaba kila saboda abubuwan da ya aikata ko ko ya kasance wani ya cece shi haka addini musulunci yake amma babu yadda za a yi ya dawwama a wuta sannan kuma akwai magana ta biyar idan muka dubi hadisin usama wato masoyi dan masoyi annabi sallallahu alaihi wasallam aka je wajen yaƙi wani mutum yana ta fakwansa yana ta fakwansa wani kafi ya kashe shi shi kuma ya samu galaba a kansa ya ɗauki mashi zai soka masa sai kai mutum ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sai sai ce kawai bai fasa ba kawai sai ya kashe shi ka faɗa ni kawai don saboda kar a kashe ka ne sai waɗanda su halarci wannan yaƙi suka tsaye wannan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun san ba haka ya umarce su ba sun ce dai kar su daina ah, kar su yaƙi kar kashe wanda ya ce la ilaha amma ga wannan ya kai saboda ka ga wa annabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kirkira usama in zai. me yasa ka kashe mutum bayan ya ce la ilaha illa yace ai na ce me yasa ka kashe mutum bayan ya ce la ilaha illa wato ni na ce wai me ya saka ka kashe mutum bayan ya ce la ilaha illa ka tsaga zuciyarsa ka ga cewa la ilaha illa ɗin da ya faɗa babbata kai zuci ba to yanzu ya za ka yi da la ilaha nasa a ranar gobe kiyama yake cewa wallahi sai da ne fatar da ina ma sai a ranar musulunta saboda ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ran ransa ya ɓaci yanzu Allah akwai wani mutum kuma yanzu a duniya wanda zai ce wanda ya ce la ilaha illallah san san ba ba za ta amfani shi ba don saboda da da cewa ba don cewa shi ba musulmi ba ne da akwai aya ta 93 a cikin asurar nisa'i ya ayyuha allazina amanu idza rarabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman yuqtalu liman liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan tabbata kuna aral hayati dunya fa inda la maganim kaseera kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu inna Allaha bima ta'maluna kabira ya kuwa inda kuka yi imani dalilin saukar da wannan aya shine mutane sun fita kamar yaƙi haka sai ga wani mikiyayi da shi da dabbobinsa da kuma abin hawansa ko raƙumi ko doki haka sai ishe da su ah, salam ko assalamu alaikum ko salam ya ce a ah, ka faɗa ne kawai don ka gan mu ka ji tsoro ko wato don mu don mu ɗauka kai kai kai kai a wannan kai musulmi ne farko sai kai kai abin da sai kashe shi a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ransa ya ɓaci a irin wannan ne